Tun bayanan ra'aniyar hukumomin tarayyar Najeriya na janyo layin dogo daga Fatakol zuwa jamhuriyar Nijar, 'yan ƙasa ta Nijar musamman a nan iyakan Nijar da Najeriya a birnin Kwanni, jama'a ke ci gaba da nuna farin cikin su kasancewar wannan tsohon mafalki ne da mutanen da ke bangaren Nijar ta iyaka da jihar Sokoto ke yi. Kuma a lokacin yaƙin neman zaɓen shugaban ƙasa na shekara ta 2016 da ƙasar ta Nijar ta shirya shugaban ƙasar mai shi yanzu cewa da Alhaji Muhammadu Isu ya yi wa al'ummar garin birnin Kwanni alkawalin zuwa wannan layin dogon harma a tsakiyar garin na birnin Kwanni inda za a kafa tashar ɗaukar fasinja. Akwai niyya da ke gare mu ta zawo jirgin kasa daga Najeriya daga na mota a zo Sokoto a zaka Lela Amarawa a zaka hannun Kwanni. Alhaji mai fada cewa ya fa suna fatan ganin zakkuwar wannan layin dogon a cikin jamhuriyar ta Nijar musamman a garin na birnin Kwanni inda ta nan ne layin dogon zai soma shigowa daga tarayyar Najeriya zuwa kasar ta jamhuriyar Nijar. Muna fata Allah ya gwada muna muna raye a yi shi. Muna fata a yi wannan aiki domin ko ba dan mu ba dan al'umma na baya masu tasowa. Tunda duniya ci gaba na ta sannan ko washe ci gaba na aka ana wayewa. Kenan duk abin da kaka gani kasashen waje har ya zanga shi ka gani kasar ku. to za ka ji daɗi to sannan abu ne mai mahimmanci an ka yi shi na da mahimmanci yana ci gaba ga ƙasa to sai dai mu ƙasar ta mu ga wata ga wata take ni ne ga wata ga wata take muna fata a yi shi da a ji daɗi shi za alheri ga talaka da mawadata da kowa ya ji daɗi to amma abin da muka so don Allah ya an ka yi shi a san wanda za a yi a samu masu kula da matasa da saurakin su a samu ayyukan da za a sa su saboda in kaddiba ƙasar mu zamna gari banza ta yi yawa shi ko in zamna gari banza ta yi yawa dole a samu matsaloli na rayuwa a samu wasu swace swace a samu wasu rashin gaskiya dai duka rashin harkar yi ta to shi da yasa muka so a bar tankwaye mutane a bi dan mutane ayyuka na yi wanga jirgin kasa ka yi shi to abu ne mai amfanin al'umma da waya tunda abu ne wanda in ya biyo mutum dubbai za su ci ciki sannan mu kasan mu muna da arziki a barci ba mu da arziki domin ba mu da yawa sai dai daɗa arzikin yana tarariya ga tsararren mutane isuwar layin dogon da hukumomin tarayyar Najeriya suka ba da sanarwa har zuwa kasar Nijar zai kawo wani sabon canji ga sha'anin kai da kawowa da ma hulɗantakewa da ma sabon salon kasuwanci tsakanin ƙasashen Nijar da Najeriya. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.